so gudan dai abin za mu ce wannan hali da ake ciki kawai sai dai mu ce la haula wala quwata an samu matsala ta ana kashe kashe ba kai ba gindi babu kuma gaira babu dalili saboda in aka ce ɗalibi wanda yake neman ilimi za a je a afkar mishi yana bacci a kashe shi kamar bera ya zama kuma abun ka ji shuru abun to kamar an yi shukar dusa to al'amari da ba da tsoro ina ba da misalin jiras kamar lokacin da za a yi gudun iya da kaninka da aka yi a Boston a nan Amurka. Da waɗansu yara guda uku suka ɗauka da wani bom. Duk Amerika gaba ɗaya tsayawa ta gaba ɗaya cak sai da aka lalimo wayannan yara sai da aka kamo su sai da aka bi diddigi yadda aka yi. Amma wannan a makarantar nan an samu ɗalibai hamsin an kashe su kamar kiyashi. Watannin baya a wata ƙaramar makaranta nan da take mamudo yara 'yan sakandare wayannan 'yan kwaleji ne na ma'aikatar koyon aikin abinan makarantar koyon aikin noma wanda suke karatun diploma nasu wa'ancan 'yan sakandare ne to duk duniya dole ne ta Allah wadai da wannan kuma dole ne duniya ta bi kadun wa'annan ɗalibai saboda idan ya zama cewa za a dinga ran da bai ci ba bai gani ba za a kashe shi to dole ne babban fasadi zai ya faru a kasa to dole ne wannan wanda hakki ya rataya a wuyansu Allah yana gani iyayen wannan ɗalibai suna gani jama'ar duniya tana gani me za a yi wannan a kan wannan yawato kana gani wani mataki ne na daban ya kamata a ɗauka a hukumance musamman a matsayin gwamnatin tarayya na shawo kan wannan lamari kasancewa ba shi yiwuwa a girke jami'an tsaro a dukan inda bil'adama ke tare musamman ma a makarantu dai da ake magana yanzu. so wato al'amarin wanda yanzu jami'an tsaro musamman ma sojoji da sauran dai jami'an tsaro na haɗin gwiwa yau sun kai kamar shekara biyu kusan da rabi kenan ana na wannan fafutuka. To, abin da mutum zai iya tambaya shi ne cewa to, in hanyoyin da ake ta bin nan ake ta bin nan sun gagara samar da maslaha ga wannan al'amari da ake ciki. Mutane ne kwararru ne jami'an sojojin Najeriya da duk jami'an Najeriya tsaro na Najeriya. Duk lokacin da aka kai su wani a tallafi ko kuma aka kai su su je wasu kasashe su aiki na zaman da na kawo zaman lafiya za a ga cewa har lambar yabo ake samu ana fice to amma ya aka yi mu kuma a kasar mu abun ya gagara to don haka ya kamata a ce su sake lalimowa hanyoyi na daban su sake lalimowa hanyoyi na daban da ana cewa kamar mutane mazauna gari ba sa ba da abin to yanzu haɗin kan ya samu daga wajen mutanen gari shi yasa ma ake ga wannan mutanen da ake gugurma da su sun koma daji to kin an samu haɗin kai daga wajen mutanen gari kenan to yanzu tun da kowa faɗa ya je daji soja ko an riga an san shi dama ana masa ne ko soja masu rawar daji to ya kamata a ce da an samu da yadda aka yi aka zakulo wannan al'amari domin a shawo kan wannan al'amari dan abin yana da firgitarwa abin kuma yana tada hankalin jama'a kowa yana cikin tsoro a cikin halin da